أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ملوكين تسكيا قوم يوم شاء تقصو روتم شبوان في جراحه صلى الله عليه وسلم ولا تريده أربعين وما يؤشرون بيان وتن شدة ميلادية لتسبيل قوم شاء تعب وإنما صلى الله عليه وسلم جامع da الحديث السلفي رحمة الله عليه ومن da karatun عن na mako ماكو bayan cin azumi da kuma sallah da aka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samun dace a lokacin da aka gabatar da ibada ta azumi a cikin shi wata ramadan da Allah ya samu a cikin bayan sauran da ya yanta a cikin wannan wata mai albarka bayan haka sun dawo karatunmu na hadisi a cikin at-tajrid sarih da hadith al-jami' sahih wallafar babban malami العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله wanda littafi ne da ya kasance muhtasar ne na sahihul bukhari wannan zai zama majalisun mu na talatin da ɗaya insha Allah ta'ala shi littafin za kuma mu tashi sabon kitab wato kitabul ilmi kitabul ilmi باب فضل العلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم من لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا, فإذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة wannan shi ne littafi na uku a cikin sahihul bukhari amma yadda muka sani littafin farko shine kitabu badal wahyi littafi na biyu shine kitabul iman wannan kuma shi ne littafi na uku الإمام القاضي ابن العربي رحمة الله عليه كما يدعى الإمام البخاري لكي يكون الإمام ابن حجر عفوا لكي يكون الجريشي كتاب التفسر الباري يجي بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته الإمام البخاري يا fara بياني أكم falalar ilimi amma bai tarihin ilimi ba menene ake ce mai ilimi al-Imam Bukhari ya kau da kai وذلك لاعتقاده انه في نهايه الوجود فلا يحتاج الى تعريف فاسترد أكم على الامام البخاري تشي الامام البخاري ينا غني شيء وايه بيقول يا بخاري تيام فما علاش سبب ذلك saboda ma'anarsa a fili take al'ilmu huwa al'ilm ilimi shine ilimi to shi yasa kai tsaye sai ya tafi zuwa ga babu fadlil ilm bayan ya bude kitab din ya ce kitabu العلم تيشي باب فضل العلم وذلك الانتقالية أنه في نهاية الوجود فلا يحتاج إلى تعريف al-imam bukhari ariya wanda a fahimtarsa yana ganin ilimi a fili ma'anarsa take saboda haka babu bukatar sai an faɗi ma'anar ilimi أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب كوكما أذر لأقباء الإمام البخاري شيني faɗin tarihin abubuwa ba baya cin abin da Imam Bukhari dama ya rubuta littafin sadansu eh. wa kullum min al-udhrayn zahir duka uzurin da aka ba Imam Bukhari nan guda biyu daidai ne a fili suke ko dai ka fassara cewa al-Imam Bukhari ya iya yi tarihin ilimi saboda ilimi baya bukatar sai an yi tarihin sa ba sai an zana ce maka ilmu huwa kaza wa kaza wa kaza ko kuma saboda shi asali littafin sahihul bukhari ba Imam Bukhari ya rubuta shi bane domin ya zo ya rika faɗin ma'anar abubuwa shine yace wa kullu min al-udghayni zahir duka uzurorin da aka ba Imam al-Bukhari din daidai ne a لأن البخاري لم يضع كتابه لوجود الحقائق وتصورها وما الإمام البخاري بيقول الكتاب سدومين زي ركا فتن معنا أبو بوابا يا رب الكتاب سلومين حب سده كنش أبو بوابا بل هو جار على أساليب العرب القديمة الإمام البخاري يقول إن ya bi irin لا na tsarin لأنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا بلاغة يتاجي يتاجد مكة بيان هنا أبو يصير فارما بيان دخل لدها سبو دي تا مكة ينشي إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة أما ده شرعي إذا ما أنا ولا أبو أتيني تكتو لك إذا بلا غبي تجدي فلا مك أبو كو سي فلا مك فللت سيد ذاك جي شعوة كجي أنا قعيم كسامو ولا أبو وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم الإمام ابن العربي المالكي أتكين شرح ديما سنن الترمذي وجامع الترمذي mai suna aribatul ahwaji ya tafi akan cewa duk waɗanda ya cike tarihin ilimi su ce al'ilmu huwa kaza huwa kaza yi musu rai ya ce ilimi yana da cikin abubuwan da ba su buƙatar sai an faɗi ma'anarsu akwai kalmomin da ba su da ma'ana yanzu haka ce kai faɗi ma'ana alheri ne alkhairi ya ce arifin khair kai tarihin kalma alkhairi alkhairi huwa alkhairi alheri shine alheri bai da wata ma'ana duk da wasu suna faɗin wasu ma'anonin وقال هو أبين من أن يبين الإمام ابن العربي يتئلم يا وسع تفيان وتتاريخ عتيلي ما نسى عتيلي تكي فذلك ما بقات اتقال وطنة من شيني كذا شيني كذا جاء الإمام ابن حجر سيتشي قلت وهذه طريقة الغزالي وشيخه إمامي wannan ita ce الإمام الغزالي أبو حامد a cikin littafin sa iya din bai tarihin da ake cewa ilimi ba haka sauran littafan sa na usulul fiqh bai tarihin da ake cewa ilimi wa shaykhihi imami haka nan kuma malaminsa wato imamul haramain al-juwayyi أن العلم لا يحد بوضوحه أو بعسره suka ce ilimi ba a zuwa a faɗi ma'anarsa saboda ma'anarsa a fili take ko kuma in ka ce za ka faɗi ma'anar ilimin to tana da wahala to a takaice al-Imam al-Bukhari tsarin da ya ma littafin al ke kenan anan kai tsaye da yace kitabul ilmi sai ce babu qabl al-ilm babu fallar ilmi a kuma asalin al bukhari da ya buɗe babin ce babu qabl al-ilmi sai bai kawo hadisi ko ɗaya ba sai kawo ayoyi guda biyu aya ta farko ita ce ayatu al mujadala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات sannan sai ya ƙara kawo wata aya cikin suratul taha wa qur rabbi ba, ilma shike to daga nan sai ya tafi babi na gaba shi kuma al-imam zabidi da ya tashi da ya ce gashi nan kamar yadda muke gani ya dauko kitabul ilmi kamar yadda yake a sahihul bukhari sai ya kawo babu fadlil ilmi sai ya goge waɗancan ayoyin guda biyu domin dama sharaɗinsa ba zai kawo waɗannan ayoyi da al-Imam al-Bukhari yake kawo ba yana kawo hadisai ne masu sanadi wanda su suke zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai tsaye al-Imam al-Bukhari sai babi na biyu babin sa na biyu shine shi kuma yace babu man su'ila ilman وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل shi na cin babu to shi kuma imamu zabiri sai ya ɗauki hadisin da imamu bukari akan wancan da ya ka a cikin wancan babu sai ya sa shi a cikin babu fadlul ilm mun gani haka suka yi to shi ne wannan hadisin kwara ɗaya a cikin babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun bi hadithihi ya kawo wannan hadisin kwara ɗaya shi kuma dalili rahmatullahi alaihi sai ya ɗauki wannan hadisin sai ya sa shi a babu fadlil ilmi bayan ya goge waɗancan ayoyin guda biyu gane ku an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sayyidina abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi sayyidina abdurrahman ibn sakhar أروى الصحابة على الإطلاق وأن يبقوا تحبي أشين تحبي في قوة وغديش قال يشي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وترى لما زال ثم ينادون أمدن سنسى أمسا لا سنسى يحدث القوم ينا بعد حديث ينا كرن تد متعن ينا قويد سو حديث سنسى ينا قويد سو جاءه أعرابي sai wani ba kauye sai ya zo wani ba kauye ya zo masallaci al'arabi kamar yadda muka sani شيء مفرد الأعراب على خلاف القياس الأعراب وأن لا ربارة وغادي في زمان الأعرابي بقوي وغادي بلارد بقوي بلارد فقالت هي شيء متى الساعة النفس من الله حديثي في شيء متى الساعة يوجد ذلك الدنيا يوشني ne ranar القيامة الساعة a sa'a تمشي shi كيما yanzu za a tashi alƙiyama فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث sai man sama ya ci gaba da bada hadisin sa bai ba shi amsa ba bai kula shi ya wuce shi kuma kawai yana nan wanzu sama bai ba shi amsa ba ya ci gaba da karantar ba kamar yanzu misali nan muna karatun nan sai wani ya zo kawai sai shigo ta kofar nan ko shigo ta wancan kofar ya zo ya tsaya a gabana ya tambaya ce me kaza to ban ce mishi ba kai daidai ba ban ce masa yi shiru ba ya ko sai in kyale in ci gaba da karatuna na haka ba yake sallallahu alaihi wasallam ya masa فقال بعض القوم في وسط جتكم صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سكتي سمع ما قال فكره ما قال manzon sama ya ji abin da ya ce amma bai so a yi wannan magana ba shi za mu sama ya kyale shi سمع ما قال وكره ما Ya ji abin da ya faɗa amma bai so ya faɗi ba ya zo ya tambaya kan babban abu mata sa'atu an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya haka malaika jibril ya zo ya ce masa fa akhbirni an sa'ati طالما المسؤول عنها بعالم من الداعي yaushe za a tashin duniya yaushe ne tashin duniya yaushe kiyama za ta zo manzo sai ce man mas'ulu anha a alama min at-ta'ib wanda ake tambaya ni ke to ban ku mai tambayar sani ba domin manzo sama ya san da wanda yake magana Ina magana ne da malaika jibril alaihi salam kuma malaika jibril shi ke kawo masa wahayi to anan kuma sai gashi wannan ba kawai ya zo ya ce matasta aku shi ne tashi alkiyama wa qala ba'dhum wasu kuma sai suka ce bal lam yasma annabi sun bai ji shi wasu suka ce ya ji amma bai so yi maganar ba abin da ya faɗa annabi sama bai so ba wasu kuma suka ce a'a manzo Allah sama kwata kwata bai ji ba حتى إذا قضى حديثه حتى إذا معي صلى الله عليه وسلم يجب كان تدى تحبنت حديث قال يجي أين أراه السائل عن الساعة ونونا من ونم من ليك تنبيع أجمد تاشر القيامة وانيني من تنبيع أجمد تاشر الدنيا إنايكي قالها أنا يا رسول الله sai wannan ba kauyen da ya zai tambaya ce za a tashi kiyama sai ce gane nan ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo ne ce fa idza qudiyat al amanatu fantazir sa'ata idan aka tudar ta amana to fantazir sa'ata to ka jira kiyama za ta da kaga an tudar ta amana to ka jira ko ra kiris ai tashi kiyama. فقال كيف إضاعتها في ساكة تنبيتي يا ما يتم الله في وزاء تزل تعبانا قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أبن ذاك نفي إضاعة الأمانة تكون تضييق الأمانة تزل تعبانا أبن ذاك نفي تزل تعبانا أزنجنا الأمر يزوى غوان نبي تنشنتي يبا idan ka ga ana jingina al'amurra zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba to ka jira tashin kiyama za ta wannan hadisin yana da girman sha'ani al-Imam Bukhari ya ambace shi a wuri biyu a cikin Sahih Bukhari ba cikin hadisan da ya maimaita su da yawa ya ambace shi a nan sannan kuma ya ya ambace shi a cikin kitabu Biqaq wato littafin da Imam Bukhari ya tattara hadisan da suke bayani akan abubuwan da za a yi mutane wa'azi zukatan su laushi da su sannan Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi ya fitar da shi shi ma a cikin musnadinsa da kuma wasu malamai hadisi ne mai girman sha bakauye ya zo manzo Allah sama yana zaune yana karantar da sahabbansa dabi'ar bakauye ita ce al'arabu dufatu urifu bil jafa an san su da wauta hadisi sahihi manzo su ne ce man sakana badiya ta jaba duk mutumin da ya je ya zauna a ƙauye to sai yayi wauta fa'ida ce wannan sai dai ta wani tafi ta wani zafi ta wani kuma tafi ta wani sauki kuma qur'ani ya faɗa cewa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajidaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi yan qawli mutanen da suke zaune a ƙauye a ashaddu kufran wani nifaqan su suka fi tsananin kafirci kuma su suka fi tsananin munafurci idan aka samu ba aka samu bakauye kafiri aka samu dan birni kafiri to kafircin ƙauye ya fi tsanani fiye da dan birni haka idan aka samu dan birni munafiki aka samu ɗan ƙauye munafiki to munafincin ɗan ƙauye sai ya fi tsanani fiye da munafincin ɗan birni wa ajidahu an la ya'lamu hudud da anzala Allah ala rasulih kuma su suka fi tantanta kan su san abin da Allah madaukakin sarki ya zo kai ma manzansa saboda sun yi nisa da sun yi ilimi yake to shine wannan saboda haka babu mamaki da za ka tattara akwai a ahadithul a'radi hadisan ƙauyawa, wa kaifa amalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya koma masu sama yadda mu'amala da su za ka tattara hadisai masu yawa tsakanin wanda ya zo ya yi jaki ya taku ba manzo Allah sallama ya ce mummi min bani lillahi la min bani abika ka ce a bani kudin Allah a bani dukiyar Allah wanda ya ce a bamu tunda ba ta gidan ku bace ya ce mu ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kaga da ba shi bane ya kafarta ya yi abu ya ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci amma ba za a zartar masa da hukunci ba tun daga yanayin shi da kuma wanda ya zo masallaci ba wani a tsakiyar masallaci wani sama yana karantar da sahabbai cin wanda shi ya bawai kowa na kallon shi su suka masa faɗa wani sami ya ce a aku jari shi ya gama ya gama bawalin shi wani sami ya kira shi ya ce masa masallaci ɗakin Allah ne ba a yi bawali a cikin ta za ka za ka samu sanai masa wa'azi ya ji daɗi ya tsaga murya ya ce Allahumma hamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'da ce mu bi da ni da Allah ta sama kawai za ka barama ya Allah da mun shiga aljanna a kulle to suna nan da yawa yin wanda zan hadisa haka manzo sama yayi mu'amala da su abin da zai nuna maka manzo sama wani mutum ne na daban da Allah ya shirya shi domin ya iya fuskantar kowa kuma ya mu'amala da kowa yadda yake shi yasa idan kana son ka koyi sociology kana son ka koyi yadda ake zamantakewa da mutane to ka ɗauki sunnar manzon Allah su sama ka karanta ka karanci hadisan manzon sama da sirarsa za ka iya zama da mutane kowa za ka gani ba wanda manzon sama bai hulɗa da shi ba kuma ka'idar shehu dan fodiyo ya ce wa ashar kullu dalilin jibayu la'imu sai na zauna da kowa da ya tantance zauna da shi to shi ne wannan da ya zo tambayar a game da tashin alkiyama abin da zai baka mamaki ba ƙauyen nan ya san Allah ya san abubuwan da suka shafi tauhidin Allah da haƙoƙin manzo da kuma da yadda za a yi sallah da yadda za a yi azumi shi ce yadda za a yi tashin alkiyama kaga shi ma wannan nau'i ne na jakari. nau'i ne na wauta amma ba zan zama yayi mu'amala da shi yadda yake sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tusu ya ku waɗanda suke imani ka kurka tambaye tambaye a game da wasu abubuwa idan aka rika ba ku amsa su ta su uku amsa ba za ta muku daɗi ba shi wallahi sai muka zama ba mu iya tambaya a gaban manzon sama amma muna ji daɗi mu gaba kauye ya zo ko kauyawa sun tutu mun san ranar za a yi ba wuta za su tambayoyin su kuma manzon sama ya ba su amsa sai mu ma mu karu haka suke yi sahabbai ba za su iya tambayar manzon Allah sallama ba suna jin tsoro tun da Allah ce in tun da kun ta su ko da haka sai su shiru ko suna da tambaya ta ji tsoron wannan tambaya ya kamata ne ma manzo Allah ta ba to amma idan ɗan ƙauye suka zo su kawai zai su je kota sai manzo sallama kuma ya karɓa sai ba su amsa daidai ga gudansu kuma sai a ƙara sai musu tambayi su kai maka manzo sama tambaya ya maka tambaya kan amma manzo sama sai koya masa wani ladabi a aikace da ya zo ya kamata ne tun da ya zo majalisin ilimi to ya kamata ya zauna ne haifu ya ce tafi bihin majalis ya zauna inda ya samu wuri idan aka gama karatu to daga nan sai ya zo sai ya jefa tambayarsa amma shi a'a tun daga siffarsa ya so ya jefo tambayar shi manzo sama sai ya masa tarbiyya a aikace sai ya shiru bai ba shi amsa har wannan ya jawo aka samu fahimtoci guda biyu wasu suna cewa سمع ما قال فكره ما قال سمع ما قال فكره ما قال kai annan sama ya ji shi amma bai ji dadin tambayar da yi bane shi yasa ya kyale shi wasu kuma suka ce lam yasma bai ji shi ba amma da ƙarshe ta bayyana manzon sama sami'a ma qala ولم يكره ما قال بل كره ما فعل manzon sama ya ji abin da ya faɗa amma bai so ya aikata abin da ya aikata ba in son samu ne ya bari sai an gama karatu sai tambaya shi ne da kufanku shi ne da kufanku sannan ya zo ya tambaya sama da zuba ya ba shi amsa ya ce mata sa'a kaga kila tambayar ta ce a ce masa jibi ko nan da shekara goma ko a ce bayan shekara ɗari sai masu mai ce a تلك الساعة لا تعلم بل إنما تعلم أشراطها تعشق أيام بعض سنة يسأل لك عن الساعة أيام مرتاحة فأنت بيك وشني ذلك الأيام قل إنما علمها عند ربي لا يدريها لوقتها إلا هو ilimin tashi a kiyama na wajen Allah ba wanda ya sani amma akwai ashra faqad jaa ashraquha fa anna lahu idza ja'atun dhikrahu ana mun tashi a kiyama sun riga sun zo manzo kuma ya ce bu'ithu bayna yaday sa'ati sa'ati sa'atayn ni da tashi a kiyama haka ne manzo kuma shine wannan yaka ai ya gabata wannan ko to haka Allah ya aiko Sau da ka aiko manzo sama alamar tashin kiyama ce tafakku al'alama al'ula ba'athatun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko ma'aikatan sama da aka yi wannan aikin da aka masa shine alamar tashin kiyama tafakku sannan kuma ana nan ana nan masu ba'ala tambaye tambaye suka ji suka sake jawowa aka sake samun wata alama ita tarabata sa'atu wa shaqqa al-qamar wata ya tsage bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kiyama ta kusa tunda wata ya tsage saboda ka inshiqaqu al-amr inshiqaqu al-qamar ahad amarat as-sa'ati ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama to a nan ma manzon sama ya masa abin da ake ce mishi uslubul hakim uslubul hakim a ka'idar koyar da ilimin magana Shi ne mutum ya zo ya tambaya a kan wani abu sai a juyar da shi a bashi amsar abin da ya kamata ya tambaya ya tambayi wani abu sai a juyar da shi sai a bashi wata amsa ba tare da an ce masa tambayar da kai ba daidai ba ce kawai sai a bashi amsa sai dai ya ji a amsa kuma ana bashi amsa sai ya ji amsa ta dace da shi ma sai ya gane a ah, shi wannan tambayar kamata kaman ya zo ne yana cewa akhbirni an amarati sa'a ya ma'aikin Allah ka bani labari game da alamomin tashin alkiyama domin malaika jibrilu da ya tambaya haka manzon sa ya bashi amsa ya ce fa akhbirni an sa'ati ke ce man mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'ili ke ce fa akhbirni an amaratiha فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغاة العالدة رئاء أشياء يتطاولون في البنيان. هذا يبقى النص على مسؤولة على مدة القيامة أي تنبيع نفسه. أما بعد تنبيع بمدة شباب تشرب القيامة. وسيم يقوم قد علامة ليلة على مني أفقد علامة علامة هي كوي الجنة. إذا بيئت الأمانة فانتظر الساعة إذا أكدت أمانة hajira ta shirya lafazin al'amana shi ne duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma bayi bayi إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشرقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ألا أبو رد أمانة قسمينا لك sai suka kasa ɗauka kuma suka ji tsoron girman amana wa hamala al insani sai dan adam yace amana zan ɗauka shi yasa wani ce yanzu yana takara sai ce ta ce time box sai ce ku bani amana fa tarihin shi ne ya ci tun yanzu ya rubuta wai a bashi amana da hoton shi yana takara wai amana ku bani amana ka ku bani amana in ciki to amana babban abaci akwai amana mafi girma ita ce amanar da muka ɗauko cewa za mu bauta ma Allah madaukakin sarki وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده Amanar mun yadda cewa Allah shi ne mahalicin mu kuma muka dau cewa za mu bauta masa wannan ita ce amana mafi girma sannan Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku isar da amanoni zuwa ga masu amanar Allah a da Allah amanar da ke tsakanin junanmu يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم amanonin da ke tsakaninmu na bashi amana ta ce na kayya amana ta zamantakewa aure amana ta makwabtaka amana ta aikin gwamnati duk waɗannan al'amana su ne mataki na biyu sannan sai amanar da ke tsakanin mutum da kansa ita ce amana ta uku amana da ke tsakanin mutum da kansa kai ya zalunci kanshi shi yasa malamai suka ce daga cikin hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya zama ya kwanta rabin jikinsa yana ko ya zauna rabin jikinsa na inuwa rabin jikinsa na rana nau'i ne na amana ko dai ya shiga ranar yana buƙatar vitamin D ne ko kuma ya dawo inuwa duka jikinsa amma masu saba ya hana mutum ya zauna rabin jikinsa na inuwa rabi na rana haka abin da aka hana mu na yin tafiya da takalmi ɗaya takalmin mutum ɗaya ya tsinke mazu su ne ce wani yana alhu ma jami'an aw ya yakhla'ahu ma jami'an ko ya cire duka ko kuma ya sa duka haka nan amana ta azru da manzala sama ya hana a ga a aske rabin gashi a barai, ko a aske wani bangare na gashi a bagwani manzo sama ya hana haramun ne cikin wani asin da yara suke yi yanzu ba babba to duk nau'i na cin amana kan mutum mutum ya ci amana kansa ya aikata abin da ba a da shi daga cikin nau'in cin amana kai mutum yana jin yunwa ya cin abinci cin amana kai mutum yana jin bacci ya ki zuwa ya je bacci shi yana ciki duk waɗannan amanonin mutum ke shi yasa malamai suka ce in baka shugabanci kowa ba ka bauta ma Allah kuma yadda ya kamata za a maka hisabi ne daga kofanka ya kai mu'amala daga kofanka ka ba su haƙoƙin su ko ka ci amanar su to shine wannan idza wuli'at al-amana fantazir fantazir as-sa'a in aka tura ta amana to ku jira tashin kiyama za ta malamai sun sun yi sharhin wannan hadisi sun faɗi fa'idoji daga cikin waɗanda suka kawo fa'idoji masu yawa akwai al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari kamar yadda muka faɗi cewa wannan hadisin asali al-imam bukhari ya ambace shi ne a cikin babu man ila ilman babu mutumin da aka tambaye shi game da wani ilimi وهو مشتغل في حديثه الحالي ينا ko yana karantarwa. فأتم الحديث شيء يجمع مغانا الساعة فأجاب السائل دقبائي في نوتي أمسا أدري أن الإمام البخاري يتاول الحديث amma shi al-Imam Zabidi rahmatullahi alaihi sai ya goge wannan taken sai ya je ya mai da hadisin a cikin babu fadlil ilm wanda al-Imam Bukhari bai ambaci hadisi ko a cikin sa guda biyu ambata to Ibn Hajar rahmatullahi da ya zuce ce muhaffaluhu at-tanbihu ala adab al-alim wal mut'allim hadisin nan abin da babbai mafi girman abin da yake tattaruwa ya karantar da mu adab al-alim wal mut'allim ladabin almajiri da kuma ladabin malami ladabin malami da ladabin almajiri me ya kamata malami ya siffantu da su da shi na ladubba me ya kamata ɗalibin ilimi shi kuma ya tafi da su hadisin abin da yake karantar da kuce ko ta yaya sai ya ce amma al'alimu fa lima tadammanahu min tarki zadri sa'i ladabin farko da wannan hadisin ya karantar da mu wanda ya shafi malami shine Allah ta da malami kada ya daka ma mai tambaya tsawa wa amma sa'ila fala tanhar wanda yazo zai tambaya kada daka mishi tsawa ko da ya tambaye da ba ta da kyau yi kokari ka keta shi amma kaka daka mishi tsawa amma da fala tanha ka ka shi dan tambayar da ba da kyau bace ka ta shi amma kaka daka mishi tsawa to shi kin tambaya sai ka banta kake mana da baka zuciya zuciya kana kada shi wani daga nan shi kenan ka kore shi har abada in baka yi ta abu ma sai ba mutunci sai ka daka mishi tsawa to an koyar da mu lokacin da ba kauye ya zo ya aikata abu biyu ku kalli abin da ya aikata abu na farko ya zo ya kaɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana karantar da sahabbansa kun ga wannan rashin ladabi ne ko abu na biyu irin tambayar da ya mata sa'a yaushe ne za a tashi alƙiyama kaga ita kanta tambayar wani iri so daga haulan wahala duka aka al'adab da maganarsa da ta ga baki ɗaya sai ya zama da yi ladabi ba amma duk da haka masu sama ne lam ya jizo manzo sama bai daka mushi tsawa ba to wannan ladabi na farko kenan da hadisin ya karantar da mu ana buƙatar kowane malami ya sa ma kanshi wannan ya lallashi zuciyar shi ya ma wannan tarbiyya idan mai tambaya ya zo ya tambaya to yi kokari ko da ya tambaya mara kyau ce ya mai da abin cikin raha sai masa gyara ya ba shi kuma amsa ta cancance shi ko kuma ya ce masa tambayar da yi ba a kasa sa abu na farko ce bal ajabu kuma ya rabu an manzo sama abin da ya masa ladabi da shi shine sai ya kauda kai ya ce mishi komai ba ya zo ya tambaya mata sa'a sai manzo mai ci gaba da bayanin shi bai ce mishi komai ba to daga nan al-ishara taqfi al-hukm al-hukm taqfi al-ishara idan mutum ɗani shi ne hankali in aka masa zumu, to sai ya gane abin da ayi ba daidai ba ne daga nan sai ya ɗauki daga shi hatta taufa ma kana fi har sai da manzo ya gama abin da yake ciki na karantar da sahabbansa daga nan sai ya dawo sai ya kalle shi sai ya shi amsa ثم رجع إلى جوازه فرفق به manzon sama daga baya sai ya ba shi bashi amsa kuma ya kyautata masa a bada amsa kaga ne abin da ake bukata to na da farko kenan da malami da wannan hadisin ya karantar da mu kada malami ya daka mu bai tambaya tsawa idan ya yi tambayar da ba ta da kyau in ya ga zai iya gyara masa da baki ya gyara masa idan mu zai iya gyara masa da baki ba to sai masa shiru kamar yadda ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam ya ma wannan ba kauyen shiru لأنه من الأعراب يوم دفاته ومن إلى شن قوياوة ثم قوياوة أبن عبد سنة دوجة وفيه العناية بجواب سؤال السائل سنة الذي نبي دعك كرم تدم أتشون حديثا شيني أنا تنقى كل التنبيع لي تنبيع ومن تنبيع سنة إلى شن hanyoyin samun ilimi idan aka hana mutum ya tambaya a game da ilimi to shi an kulle masa kofar ilimi a cikin wasiyoyin da magabata suke yi ai sun kasa mutane gida hudu dukkanin su kuma suna cikin gidan ilimi kun aliman fa in lam tastati fa muta'alliman fa in lam tastati fa mustami'an fa in lam tastati fa ta'ila wa la takun khamisan fa ta'lika in sun samu ne abin da ake bukata shine ka zama malam kayi karatun da zaka zama malami idan baka zama malami ba yi kokari ka zama ɗalibin ilimi wanda ko da yaushe zai ɗauki littafansa ya tafi ya je malami ya masa karatu idan ka kasa zama haka to zama mai sauraron karatu ko ba ka da littafi ka ga an kulla majalisin karatu to ka zauna ka saurara abinda Allah madaukakin sarki ya kaddaro maka za ka iya haddacewa ka fahimta ka yi wanda kuma ka gaza shi kenan Allah ya ga abin da kai idan baka iya haka ba to duk abin da za ka yi kai tambaya duk abin da ya taso maka ka yi tambaya a kansa kafin ka aikata ko mun kankanta su ko mun girman sa idan kana cikin wannan da'ira to kana cikin da'irar ilimi baka fita a cikin ilimi ba kuma ba ka cikin waɗanda suka yi asara amma mutum ya zama baya cikin waɗannan hudun na biyar kenan to halakakke ke halakakke ke in ka ga waya shi waka yake ji in ka ga ya zo ya buɗe waya to fm yake ji راديو اف قوي كذا حجم جذب جذب فهو يجد ابو بن ساي يحاول ايمان الشيء ده رايوش في تشوف في باب يدا ليش وانا تاخذ لدى التنبيه ما لني انا زي اقول لدى التنبيه وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب ko da tambayar bata zama kila tsaye a lokacin ba kuma ko da ba dole bane a shi amsa ko Allah akalla a nuna an damu da tambayar da kuma a yi kokarin shi amsa sai dai gwagwadon yadda ta dace da shi wa amma muta'alliq waɗanda dubban da hadisin ya karantar da mu kenan wanda suka shafi malamin ladibba guda biyu ladabi na farko shine kada malami ya daka ba mai tambaya tawa ladabi na biyu shine kula da ba da amsar tambayar da mai tambaya ya yi ko da tambayar ba dole ba ne ya yi ko da tambayar ba a lokacin ya kamata ya yi ba sai shi kuma ya gabari ya yi to daidai ba gudu a bashi amsa ko da ta ce masa ne daga baya za ku zo mai bayani kan wannan har an bashi amsa ai an bashi amsa ba a kyale shi haka nan ba waɗannan wannan hadisin ya karantar da mu waɗannan dubban guda biyu da suka shafi malami wa ammal muta'allim amma na dubban da suka shafi almajiri wato ɗalibi mai karatu to fani ma ta zammanahu min adadi sa'ili an la yas'al al'alima wa huwa mushtaghilun bi ghayrihi ladabi na farko da aka koya ma almajiri a cikin wannan hadisin shine kada ya zo da tambayar sai gittota alhali malam ya shagalta da karantar da wasu ya bari sai an gama idan aka gama ku daga nan sai ya tambaye shi shi yasa ba daidai bane in yadda mutane suke yi tun da can da ana karatu kawai sai wani ya jefo tambaya wani kuma ma labari zai bada ba tambaya zai yi sai a ɗau minti goma wani na jawabi haka ba daidai ba ne wannan ya bari idan yana tambayar sai ya haddace ta ya kiyaye ta ko ya rubuta sai na an gama karatu sai ya tambaye shi wanda yana koyar da mu da kuma ladabi mai kyau لأن حق الأول muƙaddamun? domin haƙƙin malami shi ake gabatarwa haƙƙin malami shi ake gabatarwa akan haƙƙin ɗalibi haƙƙin malami ya fi ƙarfi fiye da haƙƙin ɗalibi domin idan ba a yi ma malami na ba za a samu karatu ba eh, mun sha faɗa cewa ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai abu salama tabbi Abdulrahman ibn auf sun sahabi yana faɗa yana cewa almajirinsa al-imam ibn shahab ya tambaye shi ce me yasa da ka dade a wajen ibn abbas me sa sauran almajiran ibn abbas suka fike ilimin ibn abbas su ce da annani kuntu uraji'uhu domin idan malami ya tambaya ni na kasance ina masa musu sai ibn abbas ya ce kaza ne sai ce a ba haka ba ne to shi yasa ban sami ilimi a wajen shi kuma ya lazama ya zauna tare da ibn abbas ya kyau? amma sai zama abin da ya samu a wajen ibn abbas ɗan kaɗan ne saboda dalilai ko dai dalili na farko Allah ya cire makaratun nasa albarka ta bangaren Ibn Abbas tunda bai masa ladabi ba ya Allah ya zara albarka shi da da zai samu daga gare shi ko kuma na biya fili idan Ibn Abbas ya san wata fa'ida da ya kamata ya kai da ce wannan ba dalibi ba ne ladabi ko mun faɗa masa zai musu da mu shi ke sai kale shi sai ya masa irin na larabci da ya magana da kansa aka ce larabci bai da 'ya'ya ya ce a رموني بحكم في الشباب فليتني عقمت فلم اجزع عن اداسي عداتي ولست ولما لم اجز عرائتي رجالا اكفاء واكتب لك شو وزن شيء ما هاي هو لا لا هاي هو لا يا يا كما كان ما تشاوى بس كجلما نزاق يا دري لقبا وندي يتجنت مباشر سوء مثلا اما رجع وعدت بناتي وفين تنسر بالبيت to idan malami ya fahimci cewa baka tantance ba ka fa'ida ba sai dan da ilimin shi to abin da ya faru da shi ke to kullum tsara haƙƙin malami yana ɗaya daga cikin hanya wacce take mai tsawo mai abin da yalwatacciya da ke ba ɗalibi dama ya sami ilimi daga malaminsa to shi ne wannan wa yu'khadhu minhu akhdhu ad-durus 'ala sannan hadisin nan ya karantar da mu cewa a shekar ilimi ana yi wanda ya fara zuwa shi za a fara mishi a nan iskin babin karatun zaure ce ala sabaqi domin babu inda ake da asabaqu sai a karatun zaure wani shi ya fara zuwa sai a ce fara karatun wani shi fara zuwa kai karatu wannan sai wani sannan sai wani in kai ne ka zo daga karshe sai za ka karatu daga karshe shine al sabu ku ɗaukar karatu daki da daki to a hadisin ya karanta suwa manzon da sama ya fara mawa wanda ya wanda ba kauye ya zo ya tarar da su to tun da manzon sama ya riga ya fara musu karatu ba kauye ba yi da haƙƙin yanzu kawai ya zo ya je ko tambaye shi ya ce manzon sama ya tsada waɗancan ya ba shi amsa ba yi da wannan haƙƙin wanda ya karantar da wanda ya fara zuwa makaranta a fara musu karatu wanda malamanmu a zaure haka suke in kai ka riga zuwa shi ne. sai dai kuma tsari ake da shi na daban wanda shi ma yana da kyau domin gudanar da zauren su ba laifi ba wa kazalika alfatawa haka nan ma abin da ya shafi fatawoyi wanda ya fara zuwa shi za a fara ba shi hukunci misali akan akan akan yi malamai a wasu kasashe kamar a saudi arabia suna da kama shi marigayi a shi muhammadu musa da al رحمة الله علينا للقاء الباب المفتوح الباب المفتوح كوي معنى زي زوي زو نايم رشيد سنة دلمي تنبيه تي زوي تنبيش شيني لقاء الباب المفتوح وانا يتنبيع فمتى لا تيجي ازونا وانا زي تنبيش وانا يفعل هو يفعل كبات التنبيش كذا فاربا امتا والحكومات حقا لما وجنينك مكنش اذا الحقابية زوي زونا اقوتو wanda ya fara zuwa shi ya fi cancanta a fara ma hukunci ba lauya ya zaga ya ce Allah ya ranke daɗe dama ina da wani kes ne a Kaduna ya ce a fara gabatar da shari'a shi ko ko sati biyu da suka wuce sai da wani ya zo mai shari'a mai mai ƙara ya kawo min koke na wani alƙali haka yake musu sai ka je da shari'a in ba ka da lauya sai ka kai la'asar ba a kalle ka masu lauyoyi sai su zuwa da bakakan kaya lauyoyin su ta zuwa da bakakan kaya suna shiga su ga alƙali sun ce sai dai wallahi dama ina da wani kes a Kaduna ko ina da kes ne a Abuja sai a ce a kira kes sa sai a yi kai kuma da baka da lauya sai a baka zo tun karfe taran safe sai kai karfe hudu alƙalin ne ka. kaga ba a adalci bane wani to a musulunci wanda ya riga a fara gabatar da shi sai idan akwai uzuri na gaskiya ba na son zuciya ba ga wanda ya zo daga bayan to babu laifi a gabatar da shi kaje kaje kaje kaje kaje banki za ka bi layi ka ga dattijo ya zo dan fanshi kai kuma ga ta da karfin ka ba ta ka kama hannun shi ba ka kai shi gaba ni abin da tinsa abin da cek tinsa a duba a duba a tsirgo kudin shi a bashi ƙara taimaka mashi ma wajen tusa mashi a cikin aljihu inda zai ɓoye da kyau kada magabta su zo su tare shi a hanya su, ce su bige shi inda yanzu ba zamani ba ne na tarbiyya Allah shirye mu ku. kaga wannan da ko kuma ka gama ta alayi Kana gogori da ita sai ka gabatar da ita a fara biya mata bukatar amma inda ba irin waɗannan wajajen ba to alhaqqu lillahi nan za a kalli waye ya riga mu fahimci wannan wani ya da maka shi ne wani hau ya da makamantansu ko bin layi a banki ko gidan mai ko kasuwanci wanda ya fara zuwa shi ya kamata fa a fescom fesca fa'ida ce ta musulunci sai dai idan akwai na inda aka samu tugaciya kamar waɗancan mutanen da suka buga وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتبح سنة عزيز يا حلالة إذا المسلم يتنبيع أتباك أمسا يتاك ميميتا يتاك تنبيع إذا لقاني دوهم بقوي عند أتباك لا بارك إضاءتها إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا أنت تودر كأمانة كجرة تشن قيامة شيء شيء ما إضاعتها يا ما إشهد أن مين تودر كأمانة ويا حدث إذا ما لم يباك أمتع بك جانا أبو اللي يبا kai ɗalibi ko kai ne tambaya an halatta maka kai tambaya ka ce ne ake nufi amma bayani hadisin ya karantar da mu wannan sannan imamu ibn hajar ya sake cewa fi isharatu ila ila anna al-ilma su'alun wa jawab sannan wannan hadisin ya karanta da mu a shekin ne tambaya ne da amsa kai tambaya a bada amsa shi yasa daga baya malaman mu suka fahimci wannan hanyar tana ɗaya daga cikin min amsa ya tuki ta'ali tana ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi kyau a karanta suwa sai kaga abin da littafi ta ce su'alun wa ko su'al wa jawab a littafanmu na ƙasa-ƙasa da ake karantawa a zaure akwai kitabul akhdari na fiqhun malikiyya sai aka dauke shi aka mai da shi su'al wa jawab ko su'al da jawa? ma kaza sai a bada amsa ma kaza sai abin ya zama kamar wani kira. ta da ta da haka ko to yana ciki ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم ta haka ne ma tun canza ake cewa kyakkyawar tambaya ita ce rabin ilimi idan ka kyautata tambaya ka to ka samu rabin ilimi hmm. a ƙa'ida kuma na jarabawa suka ce ne fahmu su'al nisful jawab fahmu su'al nisful jawab idan ka fahimci tambaya to ka samu rabin amsa hmm. ka samu rabin amsa kun ga wannan kenan سنا الإمام ابن حجر في كتابه وقد أخذ بظاهر هذه القصه مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة الإمام مالك لا الإمام أحمد بن حنبل توسوس سن أو تزاي من أبو فقالوا لا تقطع الخطبة لسؤال سائل فكشي باء عينك كتبة لم يتنبيا يتنبيا فهمت عن الإمام مالك يا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما itace idan mai tambaya ya zo ya tambaya liman na kan mimbari gidan juma'a to kai ba shi amsa su sun ɗauki zahirin wannan zahirin wannan hakika manzon sama yana karantarwa sahaba ba ƙauye ba larabe ya zo ya tambaya manzon sama ya ci ba shi amsa sai da ya gama karatun shi da ya gama karantar da su daga nan sai ya zo sai ya tambaya ya ba shi amsa shi to sai da mamu ya ce kiyasan akan wannan shi ne idan liman yana hudu ba sai wani ya zo da tambayar ka to ba za a ba shi amsa ba har sai liman ya gama hudu ba sannan sai ba shi amsa haka mazhabin al-imam ahmad rahmatullahi alaihi shi ma cewa liman ba zai shagalta da ba mai tambaya amsa ba idan ya zo ya tambaya bal idza faraga mujibuhu suka ce idan ya gama sai ba shi amsa wa fassala al-jumhur amma malamai da yawa waɗanda ba malik ba ba ahmad rahmatullahi alaihi ma ba su sai suka raba magana suka ce idan tambayar da ya yi wata abaci da ba ta buƙatar jinkiri to a bashi amsa liman ya yanke bayani ya bashi amsa shi za a hatta a malikiyar an yadda da wani zai zo ya zai musulunta ai tambaya ya zo yi wani ya zo ya ce me musulunci ina son musulunta sai mai ya tsitsi ya gama hudu ba nan take zai yake hudu ba shi kaga abu mai muhimmanci ne a kakashin ka'idar lazi da ta'himul kalami an waqti hajati ba a san a jinkirta magana a lokacin da ake da bukatar ya zo ya ce mal islam uridu an uridu an muslim menene musulunci so nake musulunta to kan liman ya ce ba ya ci gaba da eh eh ya ta hudu ba shi ba a shi ne ta hudu ba sai ko da wani yare yake yi mishi bayani in ya gama bayanin sa ya musulunta to daga nan kuma zai ya ci gaba da kuma shi mun gani. amma in abin baya bukatar ai ba da amsa sosai a lokacin to liman ya ga dama ya tsare shi ya mishi shiru kamar yadda mazan sama ya masa shiru a nan kun ga magana jumhuri ta ce hmm. kullum tafsiri ya fi ka rarraba bayani ya fi to da akwai bukata a yi bayani ko ba bukata a tsaya ka a yi shi bayani wannan shi to me munasabar wannan hadisin da da da da da da da kitabul ilm munasabar ta suka ce daga cikin tozarta amana kada a je a nemi ilimi a wajen waɗanda ba su cancanta a nema a wajensu. su tozarta ilimi tozarta amana ne ka je wajen wanda bai cancanta a nemi ilimi a wajen shi ba ka nema ka sani wanda bai san abu kaza ba to baya halatta ka tafi wajen shi ka ce karantar da kai ka tafi wajen wanda ya iya shi yasa idan akwai al'alimu akwai al'alamu ko a tafi wajen al'alamu ga malam ga kuma wanda ya zama malam malami ya hau sau biyu wato wajen malamin nan ne mataki biyu abin da ake bukata ce shi yasa ne al'akamai mai tarihin muta'allim az-zarnuji rahmatullahi alayhi yace wa an yakhtara al-a'lama wani awra'a wani asanna in san samu ne malamin da ake bukata kai karatu a wajen sa ne sufofi uku al-a'lama mai yawan sai mai yawan sai sannan al'aura wanda ya ko wanda yake tsananin waro suna da tsananin a rayuwa ba ya ci halatta ya ci haram ba ko ya ci haram ya ci haram ba mai kaffa kaffa da rayuwa ba ɗan duniya ba ba wanda zai zai koya maka duniya shi ba ba wanda kana da yan ɗabi'u ka masu kyau ba kuma shi ke nan zama da shi kuma sai sa duk halala ce ta can kana ɗan yin kiyamun lailan ka kuma sai ka zo zama da shi kuma a daina yi sannan wal asalla sannan in sun samu ne ya zama dattijo wanda ya gajiya ya ga yau yana son kuma ya ga gobe ya yi baya da rayuwa ya yi baya da ilimi ya ga ilimin a aikace to wannan in ka samu malami kamar haka sai ya zama karatun ka ya fi fa'ida kuma ya fi kai haka suka faɗa الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ya tafi ya yi karatu wajen malaminsa ibnu abi sulaiman ya ce wajen tuhu shaikhan wa ƙuran ya ce na sami shi dattijo ne mai natsuwa mai kamun kai ba a sanin shi ba san shi da har gido su shi ne wannan saboda haka daga cikin alamomin tashin kiyama ɗaukar ilimi a wajen waɗanda ba su cancanta a ɗauki ilimi a wajen su kowa mana ɓin ba san lokacin da mutum ya karatu ko zai a shi ɓin ya bulla kawai yadda ka san a kawo wutan lantarki haka yanzu karatu ya koma kun so ne da mutum ya bulla wallah ba ka san wajen wanda ya in karatun Qur'ani ne ba a san malamin shi ba san malamin da ko shi ne kuma ba wahayi ake ba ka san ni akwai damuwa a cikin wani. in hadisi ne haka in fikihu ne haka gada-gada kawai zamani ne na gada-gada to yana cin alamomin tashin alkiyama kaga kowa ya zama malami in azumi ya kowa zai tafsiri ko ba ka ce ba musamman a ƙasar mu rediyo ga yanari ai ta buce wasu an ce mun wani tun ma ana gama wani azumin suke zuwa su je su zaɓi lokacin da suka fi ko a zaɓen musu wanda za a suka sa karatunsa a rediyo wani a talabijin kuma da za ka ware wannan wani tsakanin ka cutar Allah tsakanin ka da Allah ka gare daga minti kai sai Allah ne na uku dan Allah ka tantar da kai karatun nan zai ce wallahi ban cancanta to me yi ya kamata ne a nemo ka ba kai ka nemo kanka ba wannan shi ne abin da ya kamata mu mu sa ma kanmu addinin ya zama shi ne a gaba ba ɗaukakar mu ba magabatan mu abin da suka yi kenan addinin suke son ya ɗaukaka ba su suke son su ɗaukaka ba shi yasa sunan suke da goma kullum idan ka neman ma kanka ɗaukaka ba musulunci ke neman ma ɗaukaka ba wallahi sai an manta da ka zuwa ɗan lokaci da za a manta da ka kai kanka da kanka kana samun wani abin da kake dama tsammani shi ne sai ka gudu imar sai ka gudu ai gari ka za an fi samu shi ke sai ka fi can لا شيء الله مدوكي سكي misali mu da irin waɗannan miyagun da so da haka daga cin alamomin tashin kiyama kenan akwai ne akwai tozarta amana daga cin tozarta amana akwai ne waɗanda ba su cancanta su karantar ba su zama suna karantar الله شريم والله المقطع الشريم المنفق الله فار ملايين من أربعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته